الأليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفح بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وأسوتنا ومعلمنا وقائد ركبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بسنته وجاهد جهاده وذاد عن حرماته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau Allah kawo mu sha takwas ga watan Ramadan hijiran ma'aiki sallallahu Alaihi wasallam dubu daya da dari hudu da talatin da shida kuma biyar ga watan shida bakwai miladiya dubu biyu da goma sha biyar domin ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma muna cin suratun nisha kuma muna aya ta 124 jiya mun ji ta daga manya-manyan malamanmu da izinin Allah za mu karkara abin da ya rage a cikinta bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو بسم الله الرحمن الرحيم الله تعالى يتشي ومن يعمل من الصالحات دون دي أيك تأيك نجري من ذكر النمج نيشي أو أنثى قومت وهو مؤمن الحالي ينامي إيماني دا الله فأولئك تؤر وأنن إن أكا حدا سوغا باكي دين سودا نمج دا مچي مزن سودا ماتن سو تسون يدخلون الجنة su ne waɗanda za su shiga aljannar Allah wala yuzlamuna naqira sannan ba za a cuce su ko da naqir ba abin da ya rage mana dama shine tafsirin naqir wannan kalmar ta annaqir Allah ta'ala ya ambace ta a wurare biyu a cikin wannan sura mun baro a baya am lahum nasibun min mulki fa idan la yu'tuna an-nasa naqira haka Allah ta'ala ya ce al-imam ya ce abin abinda ake ce ma annakir naqir an-nuqratu allati fi zahri nawati wani dan abu da ke bayan mutum zai ga wani kamar dan abu ɗugu haka a bayan kwallon dabi to ne Allah ta'ala ya ambace shi da annaqir laraba suna ce masa annaqir su uku da a kwallon dabino suke Allah ya yi amfani da su domin ya nuna kankancin abu akwai annakir da aka ambace shi a wuri biyu da wasu ayar da kuma wannan sannan kuma akwai alfati wala yuhlamuna fatila alfati sannan kuma akwai kitmir alladhina yad'un tad'una min dunihi ma yamlikuna min kitmir to su uku ne dukkanin su a kwallon dabino suke larabawa suna amfani da su domin su nuna abu bai da girma abu kankani ne kamar yadda ake amfani da kwayar zarra ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره to kuma ana amfani da waɗannan abubuwan guda uku kaga da wuya kai ma mutum kyautarsa ai shi kan shi kwallon dabinan ai ba ka yi ma mutum kyautar kwallon dabino ba kawai sai ka cire ka cinye dabinan wajen za abu mai zaƙin tsokar shikenan sai ka dau kwallo sai ka ba mutum ana haka kaga ba zai yiwu ba to balle wasu abubuwa da suke ciki so daga abu na farko shine ake ce masa annaqiya idan ka juya bayan kwallon dabino to wani ɗan dugo da za ka ga an yi masa a tsakiyarsa to shine ake ce masa annaqiya ga ba ma iya ciro shi ake yi ba a haɗe yake da wannan kwallon dabinon sai dai kinan an sami yaro ɗan kwakwa ya kama ya tagwaguya ko kuma mutum ya sa reza kai abin nan allura ko kuma wani ɗan ƙarfe ko wata 'yar aska ya ce ba ya ɗan ɓasgo to shi ne Allah ta'ala ya ce ko da gwaggwadon wannan aikin mutum ya yi ba za a zalunce shi ba Allah sai ya nuna ma mutum sakamakonsa sannan in yana da imani sai a ba shi sakamakon amma in bai da imani ba za a ba shi sakamakon ba kafiri za a masa haka wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura za a nuna ma kafiri mai tausayi a wannan zamanin namu akwai kafirai masu tausayi hatta a cikin yahudawa akwai waɗanda abin da ake mai uwan filastina ba su yarda da shi ba kuma suna faɗa da gwamnatin isra'ila akan haka suna da tausayi a cikin zuciyarsu akwai kiristoci masu tausayi to allah ta'ala zai saka musu a duniya sai ta ɗaukaka su ta shahara a ƙara musu matsayi a duniya a yi tudun sunansu a duniya irin su Nelson Mandela kaga diba ne gudun wadda Nelson Mandela ya ba rayuwa ɗan adam kaga da ya mutu shi ke na kai ta faɗin shi daga nan kuma an gama tun aka je lahira duk aikin da ya na alkhairi sai Allah ya ɗago sai a nuna masa sai a sheke aikin a sai ba ka da imani ka mutu kada kafin so daga sharaɗi ne sai mutum yana da imani Allah zai karɓi aikinsa shine huwa mu'min to in ya zama yana da imanin nan to shine Allah sai ya ce wala yuzlamuna naqiran ba za a cuce su a zalunce su ko da da naqir bane shine ake ce masa naqir akwai al-imam ibn uh, kathir yace sannan wal fati wa huwa al-khayt alladhi fi shaqqi an-nawa sannan akwai al-fati alfatil shi kuma shine wata kamar igiya ko wani zare da kake ganin shi a tsakiyar ƙwallon dabino idan ka juyo shi ta cikinsa to za ka ga wani zare zare haka za ka ga an yi abin da ɗin shi idan mutum da ƙila dabino ɗaya ya ci bai koshi ba yakan ɗan haɗa da wannan ya cinye ko amma idan mutum ya ci da yawa bai cika damuwa da shi ba to shi ake ce masa alfatil alfatil dama a asalin larabci ana amfani da shi a matsayin igiya ana amfani da shi a matsayin igiya to kage ya kama da zare haka ake zaro shi to shi ma Allah ta'ala ya tabbatar mana da cewa ba zai zalunci bayinsa ba ko da shi sannan su su su su su su su kafirai ahalin kitabi da suke gabaninmu rowarsu ta kai ma matsayin irin wannan ba sa sun su bada a cikin mulkin da Allah ya ba su sannan sai alƙitmir al-kitmir al-imam ibn kathir yace wa hiya al-latafatu allati shi kuma abin da ake ce ma kitmir shi kuma shine wani tale tale wani abu kamar misalin mutum zai ganshi kamar fiffiken shinge kamar fiffiken shinge ko leda haka mutum zai ganshi haka fake fake to shi kuma shi na ke ce masa kitmir shine kitmir al-imam ibn kathir ya ce wa kulluha wa salatatu fi al-qur'an dukkanin su Allah ta'ala ya ambace su a cikin qur'ani da ayoyin da muka ambata to gwagwadon irin waɗannan abubuwan idan mutum ne aikin alkhairi yana da imani idan ya je lahira Allah ba zai cuce shi Allah baya zalunta inna Allah la yuzlimu mithqala dharra wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima Allah ko kwayar zarra kwayar zarra ta fi komai kankanta to ko ita mutum ya aikata Allah ta'ala ba zai zalunce shi ba Allah zai faɗi ya ce la yau yau ba zalunci duk wanda ya zo da nufin zalunci a cikin zuciyarsa to babu kai ba za a zalunce ka ba sannan a wajen ba za ka yi zalunci ba domin rana ce ta adalci duk abin da mutum ya aikata ranar za a nuna masa a bashi lada inna alkhairi in kuma mummuna ne a saka masa da mummuna shine a kai shi wuta Allah subhanahu wa ta'ala ya tsare mu so daga wannan ayar tana ɗaya daga cikin ayoyin da suka nuna adalcin Allah subhanahu wa ta'ala ga bayinsa da kuma rahamarsa a lokaci ɗaya sannan kuma ayar ta karantar da mu a musulunci musulunci shine addini da tsarin da ya fara fito ma mace da hakkinta aka santa a matsayin ɗan adam aka matsayinta aka san matsayi aka santa a matsayin yar adam amma kafin zuwan musulunci mace ba bakin komai take ba walakantacciya ce dabba a matsayin dabba take kaya ce ita idan an mutu yadda ake kasa awakai da tumakai da sauran kayayyakin tsummo kara to haka ita ma za a kasa da ita a gaje ta haka ake rayuwa ba ta da mutunci kai in an batta mata girma ce in ma an ga dama to kashe ta za a yi in ta fara zama yar matashiya haka yar kwaila kenan sai a zo a kama ta a tafi aje a haƙa rami a turbuɗe ta haka ake mata amma musulunci ya zo ya fito da ita ya ɗaukaka ta manzalla su sun ce innaman nisha'u shaqa'iqur rijali ai mata su shaƙiƙan maza ne shaƙiƙai uwarsu ɗaya ubansu ɗaya in suka yi aikin alkhairi yadda in namiji ya aikin alkhairi za a ba shi lada su ma haka za a ba su amma a hikimar Allah ta'ala ya lura da wasu bambance-bambance da shi ne a cikin hikimar ya halicci mace ta bambanta da namiji Allah ya ba ta kuma wannan abin nata na daban sannan kuma shi ma namiji aka ba shi wasu abubuwan da yake banta da su mace ba ta da su kunna haka tsarin Allah yake ranar da namiji ya ce sai ya zama mace to ya zama halakakke ranar da mace ta ce ita ma bata yadda da halittar ta ba sai ta zama namiji to ita ma ta zama halakakkiya kowa ya tsaya a matsayinsa haka Allah yake sanya ya zan mu shi yasa ya halice mu baya yin abu da ka da hikima yake yin abubuwansa wannan ita ce ka'ida shi yasa duk ci gaban kimiyyar da za a samu a ce a juya namiji ya zama mace a juya mace ta zama namiji to wannan fada da Allah subhanahu wata'ala ne kuma Allah ba zai bar wannan ba kuma masu hankali ko ba musulmai ba ba su yadda da irin wannan sannan a lokacin da za a ce jinsi ya auri jinsi namiji ya zo ya auri namiji mace ta zo ta auri mace to shi kenan wannan kai tsaye ga masu hankali ko da ba su da addini to ya waje ba su yi faɗa da wannan shi yasa ranar da kaga dan adam ya zo yana goyon bayan irin wannan mummunan ashar to wannan dan adam din ya tashi daga dan adam yanzu a ƙasar america gab da azumin nan ko an shigo cikin azumin nan gab da azumi suka yi doka cewa sun tabbatar da dama wasu jihohin sun riga sun fara yin kirki irin su los angeles to sai ya zama gabaki ɗaya kotun kolin america ta gabaki ɗaya ta yanke hukunci cewa yanzu ya zama doka an ba su dama suna da yanci namiji ya zo ya ga namiji ya ce yana son shi ya aure har su je coci a ɗaura musu aure a coci kuma mafi yawancin coci na son yadda da haka tinki inda za ka ga yadda yadda yadda suka koma suka ƙara lalacewa dama can lalatattu ne namiji ya ɗauki namiji ya kai shi ya ce shi ne yake son ya aura a ɗaura musu aure mace ta ɗau uwarta mace ta kai ta a je a ce ita take son ta a ɗaura musu aure a su sa ma juna zobe kuma an ce wannan ɗaurin auren na har abada ne in sun yi shi kenan mutu karaba haka haka ɗan adam lalatacce ya ta lalacewa shi ke kaga abu na farko da zai zo maka a hankali ranar da aka ce namiji ya auri namiji mace ta auri mace to wannan fada ce da ɗabi'ar Allah ta'ala wato ana nufin jinsin ɗan adam ya ƙayar shi ke nan duniya ta tashi ranar da aka ce namiji zai auri namiji ba zai haihu ba ba zai taɓa haihuwa ba idan mace ta auri mace ba za ta haihu ba har abada to kage ga baki ɗaya abin da ake nufi nan a tsaida tanasuli ba haihuwa shi ke nan 'yan adam sai su ƙare domin akwai matsayin da za a kai shi kenan sai su daina haihuwa a ƙare duk waɗanda suka yi wannan auren Allah shi kyauta shi kenan sai su mutu to da sun mutu kuma shi kenan ba su da warisi ba su da magaji ba ƴaƴa ba zurriya shi kenan da ka wannan duk masu hankali ya wajaba su fito su yaƙi da wannan mummunar ta'atar mummunar ta'atar shi yasa a cikin kuma kafare zaka samu akwai masu hankali irin su irin su Robert Mugabe Robert Mugabe ba yi da ba musulmi bane kafiri ne amma ya ce duk wanda ya a ƙasarsa ya ce hukuncin kisa ne sai shi ba wanda zai zai masa wannan hauragiyar a ƙasarsa shi yasa duk lokacin da nazi ya Robert Mugabe zai je kasashen turai sai sun yi zanga-zanga ba su yadda ya zo ba za su fito maza masu neman maza da mata masu neman mata sai su fito suna zanga-zanga ba sa son robert magaji shi ba musulmi ba ne fa sai ka mai hankali ba mai imani ba ma ya waje bai yaƙi wannan mummunar ɗabi'a ko da wannan illa ita kadai aka faɗi to ta isa banda wanda yake addinance duk addinan sama sun yi ittifaki akan haramta wannan abu ba addinin da Allah ta'ala ya taba saukar da shi da musulunci namu da yake na har abada da kiristanci da yahudanci waɗanda an share su amma suna da littafi kuma akwai masu ikirarin suna bin wannan addinin abin da yake a cikin littafan su gabaki ɗaya wannan faɗa da Allah ne amma tun da cocina sun lalace duk da dai na wasu daga cikin cocina na karanta sun ce su ba su yadda ba ba su yadda ba amma akwai cocina a duniya wanda suka fara fitowa suka yadda da wannan kuma suka rike saura irin waɗannan aure ta waɗanda suka fara wannan fahishan ma ta baka kun biha min ahadin min al'alamin ba suna yi a matsayin halat ba ba su haramta cewa a mai da shi ya zama doka ba a penalizing ɗinsa babu babu ba su ce sun mai da shi panel a sa shi a matsayin panel a sa shi zama doka wadda za a koma zuwa gare shi laifi ne suna yi ne a matsayin laifi kuma suna yi a zuciyarsa sun san abin da suke ba daidai ba ne Ba sai gashi Allah ta'ala ya kawo mu والليالي من zamani hubala مثقلات yalidna كل حديث ishtara ma lam ta haka balarabe ya ce kowa daɗe ya ga daɗa ɗau to ga muna ta gani layali min zamani hubala su kwanaki da suke shuɗewa da suke ganin su kamar mataye ne masu ciki kamar mata ne masu ciki muskala kuma cikin nasu ya nauyi jam suke da su haihu ya lidna kulla azibi sai su haifi da abin ban mamaki to wannan yana cikin ajaibul alami a ce a doka a kai shi a ce wai a yi kodifayin ɗin abu ce wai an yi kodifayin ɗinsa ya zama doka an sa shi a cikin doka yana cikin doka a rubuta yadda ake doka cewa ba a yadda a yi kaza ba ba a yi shi wannan an yadda da a yi shi wannan tashin hankali ne tsokanar Allah ne tsokana ta zahiri muna fatan Allah subhanahu ta'ala ya mana maganin wannan fitinu to sai Allah ta'ala ya ci gaba da mana bayani ya ce wa man ahsanu dina wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin wa huwa muhsin wattaba'a millata ibrahim اتخذ الله إبراهيم خليلا bayan Allah subhanahu wa ta'ala ya mana bayani akan waɗanda suka kafirce masa ga sakamakonsa sakamakonsu wanda suka saba masa ga sakamakonsu sannan ya zo ya mana bayani akan waɗanda suka yi imani da shi to sai ya zo ya ƙara yaban waɗanda suka yi imani da shi ɗin ka'ida ce ta Allah subhanahu wa ta'ala a yaba ma mutumin da ya kyautata duk mutumin da ya kyautata a yaba masa shi yasa kaga Allah subhanahu wata'ala ya dawwama mana wasu a matsayin ababen yabo a cikin littafin sa mai girma sannan a gefe guda wasu kuma Allah ya dawwama mana da sunayensu wasu kuma an yi ishara zuwa gare su a matsayin mu karantawa kullum muka karanta ne fushi da su kamar yadda Allah ya fushi da su a cikin Qur'ani Allah ya yi fushi da Fir'aunu ya yi hushi da ƙarunu ya yi hushi da hamana sannan ya yi hushi da sahibu ibrahim wato wanda suka kasance a wanda annabi ibrahim ya masa wa'azi ya ibi da annabi ibrahim ya ce masa rabbi allazi yuhyi wa yumiitu ya ce ana uhyi wa ana uhyi wa umiit to allazi kafara din nan kaga an dawwama mana sunansa wanda a littafai ake ce masa namrud dai ba hadisi bane ya kira shi da namrudu ba qur'ani bane amma isra'iliyat sunan namrudu ba ba hadisi ya kira shi da namrudu ba ba haushi ma ke ce lamarudu ya mai da nunun din lamun ko saboda ya masa dadin to sai Allah nan ya zai nuna mana zai yabi mutanen arziki waɗanda suka tsaya akan addininsa kuma ya haɗa su ma da annabi ibrahim alaihi salam Allah ta'ala ce wa man ahsanu dinan wai wane ne addinin sa yafi kyau fiye da mimman aslama wajhahu hakulillahi fiye da wanda ya miƙa wuyansa ga Allah wa huwa muhsinun kuma yana mai ihsani yana mai kyautatawa sannan wattaba'a millata ibrahim hanifan sannan ya bi addinin annabi ibrahim alaihi salam hanifan kuma yana mai karkace ma shirka da dukkan addinin da ya zama na karya واتخذ الله إبراهيم خليلا الله تعالى كما داما يارجع أن إبراهيم أما تين بدا دينسا مسو ينسى نقرش irin wannan ayar ta zo a cikin suratul luqmana alaihi salam da Allah ta'ala yake cewa wa man yuslim wajhahu ila Allah wa huwa muhsinun faqad istamsaka bil urwati al wuthqa wa man yuslim wajhahu ila Allah nan an ce lillah nan kuma sai aka ce ila Allah wa man yuslim wajhahu duk wanda ya miƙa wuyansa ila Allah zuwa ga Allah ya miƙa wuyansa ya yarda Allah ta'ala ya masa komai zai ba Allah wa huwa muhsinun kuma yana mai ihsani yana bauta ma Allah kaman yana ganin Allah in bai ganin Allah to Allah subhanahu wa ta'ala yana ganin sa faqad istamsaka bil urwati al to tabbas wannan shine wanda ya ruko bil urwa da igiya al wacce take mai karfi al malamai suka ce hiya la ilaha illallah to shine ya ruko da igiya mai karfi igiyar da in ya kama ta kai tsaye ba za ta tsinke ba aljanna za ta kai shi to wannan kenan so daga wannan ayar ta kama da waccan iyaka can a alamul jarri aka yi amfani da lamul jarri aka ce lillah nan kuma aka ce ilallah malaman tafsiri suna cewa al-huruf zuha ba'daha ba'dan harfa wasu suna shiga cikin wasu so daga da ilallahi da lillahi ba su da bambanci kowanne za a iya amfani da shi wanda ya miƙa wuyansa ga Allah wanda ya miƙa wuyansa zuwa ga Allah wato gabaki ɗaya miƙa kansa ya bi Allah subhanahu wa ta'ala ya ce Allah gani dama kai ka halice ni ni naka ne to tsara min yadda zan yi rayuwa ce in yi kaza ce in bar kaza ko ina so ko ba na so zan yi ko ina so ko ba na so zan bashi shine ma'ana al-muslim kuma shine ma'ana al-islam dama الإسلام ما لم يسوق شيء عليه القياد المطلق والإذعان المطلق lillahi ta'ala walin qiyadul mutlaq lahu al-istislamul mutlaq lillah ni kawiya gabaki ɗaya ga Allah wal iz'anul da kuma ba da kai gabaki ɗaya zuwa ga Allah sannan walin walin qiyadul mutlaq sannan da jayuwa zuwa ga Allah subhanahu wata'ala bi ta'ati da yima Allah biyayya sannan wa takhallus min ash-shirki sannan da kubuta daga shirka wannan shi ake cewa musulunci in mutum ya wannan to yanzu tana qadinal islam wa sara musliman ya yi riko da musulunci kenan sannan ya zama musulmi musulmi dama shine mai miƙa wuya Allah ta'ala ya nuna mana mahimmancin haka a wurare da yawa a cikin alkur'ani kuma ya nuna mana cewa addinin annabi ibrahim alaihi salam addinin musulunci ne Allah ta'ala ce ma kana Ibrahimu yahudiyan wala nasraniyan walakin kana hanifan musliman wa ma kana minal mushriki lallai annabi Ibrahim ba ba yahudi bane Allah ta'ala annabi Ibrahim yayi addu'a yace waja'alli lisana sidqin fil akhiri ya Allah ka sa duk waɗanda za su zo bayana to su rika min yabo mai kyau su rika faɗin gaskiya game da ni sai Allah ta'ala ya amsa addu'a Annabi Ibrahim alaihi salam dukkan wani wanda zai zo bayan annabi ibrahim sai ya rika sanya danganta kansa zuwa ga annabi ibrahim alaihi salam yahudawa suka ce annabi ibrahim na ne kirista suka ce su ma nasu ne mushrikai ma suka ce na musulmai suka ce su ma nasu ne an yi jaye sai Allah ya bada amsa ce ma kana ibrahim yahudiyya annabi ibrahim ba ba yahudi bane ba ba yahudi bane ولا نصرانيا نصارى تقدان كما كان ابراهيم يهوديا تزكتي هو لنا ناموني صلى ولا نصرانيا النبي ابراهيم بابا كيرس با كيرس بابا النبي ابراهيم بيتن كيرس تنشي با سيه شركي سكتي نام صلى تعالى تيشي ولكن كان حنيفا مسلما النبي ابراهيم عليه السلام حنيف الحنيف شيني وندي كركتي ما شركه بايا شركه duk addinin da ya saba ma musulunci bai yi shi ne ake kiransa da alhanifu shi yasa addinin ake ce masa alhanifiyya hadisi akwai hadisi duk da wasu malamai suna magana kansa hadisin na cewa tsitu ta samhata an bani alhanifiyya addinin da babu shirka a ciki babu bid'a babu karkacewa a'a miƙaƙƙen addini ne a samha kuma addinin da ya kasance mai sauki in ka ɗauke shi ba wahala a ciki alharaju marfu haka malamai suka ce alharaju marfu fi shar'i mutahhar an ɗauke duk wani kunci a cikin musulmi wa ma ja'ala alaikum fi dini min haraj ma yuridu Allah li yaj'ala alaikum min haraj يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر مسلما سنة النبي إبراهيم يا قتل شيء ميمي أو يا الله wa kana min al-mushriki sannan ba mushriki bane shi to kaga da an kore ma yahudi an kore ma nasara sannan an kore ma mushrikai annabi ibrahim baya tare da su annabi ibrahim musulmi shi yasa hatta a cikin larabawa aka samu waɗanda su karkace ba akwai amr ibn nufail amr ibn nufail baban sa'id ibn amr ibn ɗaya daga cikin mutane goma da annabi salama ya faɗe su a mimbari ya ce su ‘yan aljanna ko babansa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya ci ya amru ibn nufail yau al-qiyamati ummatan wahada ranar lahira shi kadai zai zo ya wuce saboda a cikin danginsa shi kadai ne bai zama mushriki ba kafin zuwan annabi sallallahu alaihi wasallama kuma ya rasu kafin aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma manzon sama ya ce yana cikin aljanna Ya ya'ti amr ibn nufail yawm al-qiyamati ummatan wahda shi kadai zai zo ya wuce ba mushriki bane shi irin su waraqatu ibn abin nan waraqatu ibn nawfal waraqa ibn nawfal hanifiya yake kai wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo wucewa a garin Madina sai ya ji suna firan abin nan warqatu bin nawfal sai suna batanci a game da shi sai manzo sun ce atasubbuna warqatu bin nawfal falaqad ra'aytu lahu baytan fil janna kuna zagin waraka wannan warakan kun tuno shi ko psychologist din nan ne lokacin da annabi Salama ya dawo daga kogon hira ya shiga damuwa bayan ya ga mala'ika jibrilu alaihi salam mala'ika jibrilu ya zo ya girgiza shi ya ce masa ikra ya ce ma ana biqari ikra ma ana biqari ikra ma ana biqari hasu ya ana ya ce masa ikra bismi rabbika alladhi khalaq khalaqa al-insana min 'alaq ikra wa rabbuka al-akram alladhi 'allama bil qalam 'allama al-insana ma lam ya'lam to lokacin da ya zo manzo Allah sama ya dawo a fargice sai ya ce ma matarsa na na Khadija zammiluni zammiluni a lullube ni ku lullube ni ku lullube ni da aka lullube shi bayan ya abin ya tafi masa sai ya dawo sai suka fara tira da matar sai yana ba ta labarin ga abin da ya gani sai ce inni khashitu ala nafsi ni na ji ma kaina al-imam ibn hajar ya kama ganganu wajen ina jin goma sha ɗaya in ban manta ba akan fassarar menene inni khashitu ala nafsi to daga cikin dai fassarorin akwai na ji ma kaina tsoro ina ji ma kaina tsoro kada wata fitina ce ke so ta afu a tsakanin sai ta ce wallahi lan yukhziyaka Allah abadan Allah ba zai walakanta ka ba har abada kana da kyawawan ɗabi'u to shine sai ta dauke shi ta kai shi wajen waraka waraka shi kuma dan dan uwanta wato dan ta ne da babanta da baban shi uwan juna ne ta ce isma min ibni akhika to shi ma yana daga cikin hunaka annabi sama ya masa shaida cewa bai bai haɗu da manzo Allah sallama ba bayan an aiko manzo Allah sallama ya yi imani da shi domin daga wannan lokacin da aka yi wa manzo sallama wahayi na farko yace ya laitani fiha jaz'a fa ansuraka hina yukhrijuka qaumuka min baladik yace awa mukhrijiyahum ce ina ma da ina da sauran kuhuciya da ƙarfi zan taimake ka lokacin da mutanen ka za su nemi su fitar da su suna ce awa muku iziyyahu yanzu ha fitar da ni ma za a yi ce na aika shirya za su kore ka daga nan gari. ai ma a ta ahadin bi misli ma ta fi bihi illa akhrajahu qawmuhu min baladi ba wani mutumin da ya taba zuwa da kwatankwacin abin da ka zo da shi kwace sai mutanen sun fitar da shi sai gashi ko an yi wa iyyam kuru bi na kafaru sai gashi to yace ina ma ina da karfi in taimake ka to mai riwaya yace kamar da ya tabbata tun sayyid bukhari ya ce ba a ɗau lokaci ba fama ta waraka ce waraka ya mutu ya rasu bai rayu ba amma duk da haka mazan ne ya ce ra'anahu baitan fil janna ya ga gidansa a cikin aljanna to irin su hunafa a kenan to hanifan annabi ibrahim alaihi ya kasance mai karkace ma dukkan shirka sannan wa ma kana minal mushrikin ba mushriki ne shi Allah ta'ala ya yabi haka ya sake faɗa mana ce millata abikum ibrahim huwa sammakumul muslimina min qabl wa fi hada li yakuna ar-rasul shahidan alaykum wa takunu shuhada 'ala an-nas Allah ta'ala ce huwa sammakumul muslimin a ɗaya daga cikin fassarori guda biyu Allah ta'ala ce annabi ibrahim shi ya kira ku da shi ya kira ku da musulmai annabi ibrahim aka fara ce ma muslim shi ya ka fara ce ma muslim musulmi to da ka baban ma musulmai shi ne annabi ibrahim alaihi sannan Allah ta'ala ya ce wa man yaqulu an millati ibrahim illa man safiha nafsa ba wanda zai ibin addinin annabi ibrahim ya karkace ya ibin addinin annabi ibrahim da musulunci illa man safiha nafsa sai wanda ya wawantar da kansa Allah ta'ala ce wa laqad istafainahu fid duniya. hakika mun zaɓe shi a duniya wa innahu fil akhirati la min as-salihin sannan a lahira yana cikin mutanen arziki ina cikin mutane na gari addinin annabi ibrahim shine ma shine musulunci sannan Allah ta'ala ya ce inna ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifan wa lam yakun minal mushrikeen shakiran li an'amihi jtabahu wa hadahu ila siratin mustaqim wa atainahu fid dunya hasana wa innahu fil akhirati min as-salihin ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين ألا يا يبقى أن إبراهيم من وجن أبوه تنقبوا مشاهد إن إبراهيم للي أن إبراهيم كان أمة كان إماما يقتدى به annabi ibrahim ya kasance shugaba wanda ake koyi da shi qanitan lillahi mai yi ma Allah da kun biyu sannan mai karkace ma dukkan shirka sannan walam yakun mushrikina sannan baya cikin kaga a wannan aya Allah ya yi abu hudu sai Allah ya ci gaba da cewa shakir ne annabi Ibrahim mai godiya ne ga ni'imomin da Allah ya masa da al shakiran li an'umihi ba? Allah ya zabe shi wa hadahu ila siratin mustaqim sannan Allah ya fitar da shi zuwa ga hanya wacce min kai iya madaidaici kun ga bakwai sai Allah ta'ala ce thumma auhayna ilaika kai kuma annabi sallallahu alaihi wasallam sai muka yi wahayi a gare ka an tabi' millata ibrahim hanifa kai ma ka bi addinin annabi ibrahim ka karkace mashirka. haka wa ma kana min auhayna ilaika an tabi' millata ibrahim hanifan ma kana min al-mushrikin annabi ibrahim ba mushriki bane wa atainahu fid dunya hasana sannan muka bashi kyakkyawa a duniya wa innahu fil akhirati la min as-salihin lalle ya kasance a cikin lahira a lahira kuma zai zama cikin mutanen kirki ku dubo waɗannan bar da Allah ta'ala ya ma annabi Ibrahim alaihi salam a waɗannan ayoyi so da kashi annabi Ibrahim alaihi salam ya cancanta a buga misali da shi kuma duk wanda ya bi addininsa to shi ya ɗaukaka shi ya samu nasara domin shi annabi ibrahim kowa ya yarda da shi mutumin kirki ne shi saboda haka Allah ta'ala ya ba annabi ibrahim a wurare masu ɗimbin yawa Akwai inda Allah ta'ala ya ce masa inna ibrahim la'awwahun ali annabi ibrahim la'awwah annabi ibrahim mutum ne mai yawan komawa ga Allah da yawan jin tsoron Allah halil sannan mutum ne mai natsuwa mai haƙuri ya ji an ce za a halakar da mutanen annabi lutu alaihi salam ita inna fiha luta mala'iku suka ce nahnu a'lamu biman fiha lanunajjiyannahu wa ahlahu illa imra'atahu daghnaha min al-ghabirin matarsa ita kadai ce za a halakar da ita lalatacciya ce yaudararsa take mutuniyar banza ce Allah ya jarrabe shi da ita in an zo ita ce ita ce ita ce kawaliya ita ce kuma gajiya ka ita ce an zo ita take zuwa ta je ta nuna bayani ta ce ai ga an yi baki an ce a tafsiri an ce abin da take yi ma hayaki take sawa sai ta zo an yi baki annabi lutu alaihi ne baki matasa sai ta ta je bayan gida sai ta hura wuta abin da suke nuna alamar cewa akwai wani abu na faruwa shi ta sa wuta to da ita ce take wannan sharrin kaga lalatacciya sai na ana tatsi mata yanzu qur'ani yana ambatanta ana la'anat to Allah ta'ala ya ce al-imam ibn jarir sai ya ce mana wa hadha qada'un min Allah jalla sana'uhu lil islam wa ahlihi wannan hukunci ne da Allah ya yanke ma musulunci da kuma musulmai masu yinsa bil fadl ala sa'ir al milal ghayrihi wa ahliha Allah ya fifita musulunci akan dukkan wani addinin da ba shi ba sannan Allah subhanahu wa ta'ala ya fifita dukkan wasu mabiya wani addini ba musulmi ba musulmai ba ba za ka haɗa su ba kuma wannan su kansu sun tabbatar da haka abubuwan da suke bambanta da musulmai da musulmai suka bambanta da waɗanda ba musulmai ba suna da yawa الشيخ يوسف الكرضاوي حفظه الله تعالى يا بعد الأباري أتكلم a الطهارة ala daw'i fikr taharati ala daw'i kitabi was sunna yana bayani akan muhimmancin alwala yace an taba yin wani taro a India a London da musulmai da waɗanda ba musulmai ba shikenan sai musulmai in suka zauna da waɗanda ba musulmai ba daɗewar da ake yi a hall da ake taro sai an ajin wari na tashi don wannan wari da ke tashi ashe kafafuwa ne wani irin wari kamar mushi ashe kafafuwa ne da suke cikin takalma fa ba shi da kuma safina da aka sassa da aka je aka dudduba aka yi bincike za gano kafan musulmai ba ta wannan wari sirrin alwalar da musulmai suke yi wannan wani wanda ba musulmi bai wannan binciken da kai shi ya tabbatar da cewa musulmai duk yadda za su sa takalmi fa ba shi ko kafa su ta yi bashi to ba za ta rika irin warin da ta kafarai take yi ba wanda su ba sa yin alwala tunda Allah ta'ala zahiri yake bambanta musulmai da waɗanda ba musulmai ba sannan hatta a fuska annuri da musulmai suke da shi alwala wanda manzalla su sama ya faɗi cewa tun lokacin da musulmi yake alwala da salloli biyar ɗin nan da yake yi to almughassilat almughassilatul khamsa su ne waɗannan abubuwan da suke wanke kaman bayi kake shiga manzo sama yace masalus salawatil khams kamasal nahrin qadrin jari ala bali ahadikum yaqtasilu minhu kull yawmin khams marrat man sama yace irin sallah misalin salloli biyar da musulmi yake yi kamar misali wani bayi ne ko kuma wani kogi yanzu sai ka ce misalin bayi irin bayi nan na yan gayu wanda mutum yana shiga yana wanka yana kallon yana kallon kanshi a bango bango na nuna mishi kai saboda yana nuna mishi kai saboda tsaftar bayan kuma ya samu sabulu irin mai tafi sabulun asibiti wanda likitoci suka ce a yi wanka da shi misali ko kuraje mutum yake da shi sai a ce je za su tafi to da irin shi yake wanka kullum yau in kamsa marratin kullum sai ya wanka biyar to haka salloli biyar suke ma mutum tasiri tun daga alwala tun daga tsarki kana tsarki duk wankan da kafiri zai yi bai wankan janaba sai ya yi bashi sai ya waye baya wankan janaba matan su ba su wankan haiza sai sun yi wannan warin. shi yasa wasu daga cikin su yanzu suna kwaikwaya akwai kiristoci da kafirai da suke kwaikwayon musulmai yanzu suna wankan janaba suna wankan haiza suna kwaikwayon musulmai amma ba za su yi wannan kankin da muke ba saboda ba imani mu insha Allah wannan kanshin daga zuciya ce zaɓi ne na Allah saboda ka wallahi duk mutumin da Allah ya zaɓe shi a matsayin musulmi zai gode ma Allah baya jin darajar da Allah zai masa kenan wadda babu wata daraja a samanta sai dai ta biyo ta kasancewa ka musulmai an ni'matul kubra ce الشيخ عبد الفتاح أبو هدى رحمه الله تعالى yake cewa an-ni'amu usulun wa furu' ni'imomin da Allah ya ma dan adam kala biyu akwai ni'imomin da ake ɗaukar su a matsayin kuwa su sune tushe akwai kuma ni'imomin ƴan za ka ma iya karawa ka ce wa agsan wa ma akwai bayan rassan akwai kuma ganye akwai ni'imar da ganye ce to amma mutanen mu sai kaga Allah ya musu ni'imar tushe sai kaga ba su gode ma Allah ba wai suna kallon ni'imar ganye ganyen suke so wai Allah bai ba ta ganye ba kai da Allah ba ka tushe so nawa ka sha ganin bishiya ta bushe amma tushen ta nan ba ta faɗi ba ina jin da kanku za ku yadda da haka bishiya ta sha bushewa amma tushen ta nan ganyen ina suke sun tafi to ni'matul islam min usulin ni'am ni'imar musulunci tana cikin tuwa sun ni'imomi to ka gani sadaka Allah ta'ala ya zaɓi musulmai ya fifita su kan waɗanda ba su ya kulu Allah na cewa wa man ahsan dinan wani ne ya fi kyan addini ayyuhan nasu ya ku mutane wa aswat tariqan waye kuma hanyar shi tafi zama daidai wa ahda sabilan waye kuma hanyar sa tafi miƙewa tafi shiriya man aslama wajhahu lillahi fiye da wanda ya miƙa miwuyansa ga Allah subhanahu wata'ala ya zama musulmi mimman istaslama wajhahu lillah ga wanda ya miƙa wuyansa ga Allah subhanahu wa ta'ala fanqada lahu bi ta'a ya jayu zuwa ga Allah ta hanyar yi ma Allah biyayya musaddiqan yahu muhammadan sallallahu alaihi wa sallam yana mai gaskata annabin Allah annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam waye fi shi addini wane ne ya fi shi addini babu shi ma ja a bihi yana mai gaskata manzan da kuma a cikin abin da ya zo da shi min inda rabbihi daga ubangijinsa wa huwa muhsinun kuma yana da ihsani yani wa huwa amilun bima amarahu bihi rabbuhu yana mai aiki da abin da ubangijinsa ta'ala ya umarce shi da shi muharrimun haramahu yana mai haramta duk abin da Allah ya haramta wa muhallilun halalahu sannan yana halatta duk abin da Allah ya halatta wane ne ya fi shi kan addini so da ka kada ka bi mutanen da za ka ji saboda siyasa mahaukaciya suna cewa duk ɗaya ne wallahi ba ɗaya ba ne da ka ji an ce duk ɗaya ne ka ce a'a duk biyu ne ko uku ne kowa fiye da haka amma ba duk ɗaya ba ne eh one nation mun yarda ƙasa ɗaya mun yadda al'umma ɗaya a zama ɗaya a ƙasa ɗaya amma ba daidai ake ba malami na kano a cikin hikimomin magana a cikin magana ya ce najeriya a sa ɗaya amma kowa ya ce gidan ubanci wannan magana ce ta hikima sai ka nufafa kwakwalwa za ka gane ne ke al'umma ƙasa ɗaya amma ne kowa san gidan baban shi musulmi ba zai taɓa zama kafiri ba a matsayin kafiri ba zai taba zama musulmi ba musulmi daban kafiri daban amma ya halatta a haɗa a zauna ɗaya masu ganin cewa ba a zama tsakanin musulmai da waɗanda ba musulmai ba ba su fahimci rikin musulunci ba musulunci ya da za a iya yin daula ɗaya da musulmai da waɗanda ba musulmai ba kuma a rubuta mawafi a rubuta abubuwan da aka yadda da su abubuwan da ake ce musu alƙawasimul mushtaraka abubuwan da aka haɗu aka yi tarayya a kansu mun yi tarayya a kan zaman ƙasa ɗaya kasan mu ce dukan mu domin kasan nan idan ta rushe ta lalace to ba wanda zai ji daɗi yanzu din aka kore mu ba inda za mu idan Najeriya Allah shi kyauta ta ware ba inda za mu je ku kalli abubuwan da ke faruwa a kasashen duniya yan uwan mu yan Rohingya da aka kore su daga kasar su ta Burma ina suke yanzu su je Pakistan su ki an kuma ƴan uwansu musulmai kuma an kore su ne saboda musulunci pakistan su ki san su su je bangladesh su ki san su duk kasashe su ki an san su in kuma an ce su sai a ba su a su riƙa rayuwa ta wala kai In uwanmu ne musulmai saboda mai sun rasa su ta asali ku tambayi mutanen da suke zuwa kasashe da sunan aiki ko karatu ku ga bambancin da suke gani a jami'ar islamiyya dan uwa yake ban labari ya karatu a can yanzu yana wata kasa yana fi hajjinsa yake ban labarin lokacin da ya je a madina madinar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda asalin mutanen madina manzon sama ya yabe su amma ya je famfo zai sha ruwa wani balarabe ya zo ya ture shi ya ce masa za ka shanye ruwan ne duka wai ruwan famfo zai shanye ne ruwan famfo ba tsakani da Allah saboda walakanci wai shi ba dan kasa ba ne za ka shanye ruwan ne duka sai da ya waigo ya nuna masa shi ɗalibin addini ne ya gaggaya masa maganganu ya yi masa wa'azi sannan ya dawo ya bi shi ya saduda suna barin ƙasa ku ka zama walakantacce shi da kasar ku tafi shi yasa balarabe ya ce sharraqta aw gharraqta falan tajida khayran min al-husayn ka je gabas ka je yamma ka dawo za ka sami inda ya buka sako shi sa mutumin da kaji baya ma kasar su kyakkyawan fata to wannan mahaukaci ne ka ce kasa ta rushe mahaukaci ne mutum kan kasa yana cikin addini manzo Allah sama an kore shi a makka ya fita bayan gari ya kalli makka ya kalla ya kalla ya kalla ya ce wallahi innaki la ahabbul biladi ilayya laula anna qaumaki akhrajuni minki ya ce maka wallahi garin da na fi so kenan ba da dan Allah ya ba da dan mutane na sun fita da ni ba wallahi ba zan fita daga cikin garin Makka aje wata ƙasa je wata ƙasa a ɗauke ka aiki da ka farfesa ne kai kai dokta ne ɗan ƙasa a bashi albashi cikakke kai kuma ba ɗan ƙasa bane a baka rabin albashi haka ake ma 'yan Najeriya duk da suke ji suna guduwa suna zuwa can wallahi abin da ake musu kenan sannan kiri-kiri kana aiki ɗan ƙasa ya aiki kyauta ilimi ‘ya'yansu a asibiti kyauta kai su shi ma kyauta amma kai in ka je sai ka biya har Saudi Arabia haka ake yi har Saudi Arabia haka suke ma wanda ba ɗan ƙasa ba kun shi za ka ce ba za ka yi ƙasar ka fatan alkhairi ba so daga ƙasa yana son ta. mai hankali yana son ƙasa rabta, shabrakta aw rarrabta falan tajida khairan min alwatan bature ma wai ce east or west home is best ko ka je gabas ko ka je yamma shine ma ma sharafta aw gharabta falan tajida khairan min alwatan je gabas ko yamma ka dawo za ka dawo kasar kasar ku tafi ko ina shi yasa muna fata wanda suka gudu sannan ba kwakwalwa suka gudu suka tafi wasu kasashe suna can suna ana cin gajiyar su ga ƙasar da muna fata wannan canjin da aka sama ya sa su ma hankalin su ya dawo su dawo ƙasa su ci gaba da makasa alkhairi amma ba wannan yana nuna kowa ba ya dawo ba don wani ya dawo ba inda kuma za ka tashi tun da ya tafi sun ya je ta zaman shi amma akwai waɗanda ake buƙatar su ka je ka ga ɗan Najeriya mai ƙwaƙwalwa ka gan shi a waje sai a ce ya fi kowa likita ya fi kowa a wajen ɗan najeriya ne a ingila ko a amerika ko a germany ko a ƙasashen larabawa yana ya yadda da abin da za a bashi a can kuma in ya zo wani zubin ana abin nan a ce shi ba ɗan ƙasa ba ne a ture shi ina amfanin a zo ana layi a ce ka fita ai inda aka je ana layi kuma samu ne aka ce ka fita ya kake bi a ranka an ce a yi layi ba bulala za a yi Eh? za a bada wani abu ne kawai wani na zuwa sai ya zo kai da kai kuta ba ku ku shiga layin nan ba ya za ka ji ko mutum ko da ya ce ai ko walima ka je baka samu abin cikin fuskar ka na canza ba <laughs> sai ka ji mutum yana ba komai ba ha ai ba komai ana da Allah ka yi hakuri yana a ba komai fuskar shi kuma duk ta canza bai samu abincin walima ba eh ba komai ta <laughs> ciki na ciki ko yaƙe kukan manya <laughs> to haka yake so da Allah shirye mu Allah ya fahimtar da mu Allah madaukakin sarki ya ƙara maka zaman lafiya da alheri Allah subhanahu wata'ala ya taimaki da wannan ina musu jagoranci Allah madaukakin sarki ya sa albarka a cikin rayuwarsu da tamu gabaki daya alkhairan da muke ganin suna kokarin yin Allah ƙara karfafa su Allah madaukakin sarki ya karfafe su sosai mu kuma Allah ya ba mu isa da ya kun ka kuma babu subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in